Ni fa yanzu rayuwar ma ba daɗinta nake ji ba, lokaci kawai nake jira,” inji Aminu Alhassan Ɗantata, shahararren mai kuɗin nan na jihar Kano. kanan labaran kenan kuka saurara, sai ku gyara zama domin ku ji sauran kalaman da Aminu Ɗantata ya faɗi a kan cewa shi yanzu ba jin daɗin zaman duniya yake ba, kullum dai addu'a yake yi. Allah madaukakin sarki ya sa ya cika da imani sannan kuma ya yi wani roƙo ga al'umma sai ku biyo mu har ƙarshe domin ku ji kalaman da ya faɗi danna subscribe sannan ka danna ƙararrawa sanarwa domin samun cikakkun mu da zarar mun ɗora haka zalika ka danna alamar like domin hakan yana taimakawa wajen yaɗa rahotanninmu a youtube mun gode tuga cikakken rahoton hamsha'in attajiri kuma dattijan arewa Aminu Alhassan Dantata ya bayyana cewa yanzu duniyar nan ma yana binta ne sannu a hankali amma ba daɗinta yake ji ba. Alhassan Dantata wanda shi ne kawun Aliko Dangote ya ce lokaci kawai yake jira amma babu kuma sauran abin da ya rage masa a wannan duniya. Alhassan Dantata ya ce ni dinnan ina da abokan da a faɗin ƙasar nan a duk jihohin Najeriya, amma ina tabbatar muku babu mutum goma da suka rage suna raye a yanzu. Alhassan Ɗantata da ke da shekaru 91 yanzu ya bayyana haka ne a lokacin da yake jawabi bayan ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasar Najeriya Kashim Shatima ya kai masa ziyara a unguwar Koki da ke jihar Kano. Tsakanina da Allah. ba na jin daɗin duniyar nan yanzu komawa ta ga Allah shi ne kawai nake jira a yanzu haka in ji alhassan ɗanta ta. fata na ne Allah ya sa mu gama da duniya lafiya bayan haka kuma ina roƙon duk wanda na yi wa laifi da yafe min nima duk wanda suka yi min na yafe musu yanzu ni kaɗai ne na rage cikin 'yan uwana kaf sai tarin jikoki da nake tare da su Aminu Alhassan ɗanta ta. mashahurin attajiri ne mazaunin garin Kano wanda ya gaji arziki a wajen mahaifinsa Alhassan Dantata. Ya taɓa zama wanda ya kawo tarin dukiya a yankin Afirka saboda fice da ya yi harkar kasuwanci. To wannan shine takaitaccen rahoton da muke tafa da shi a wannan lokaci. Mu ma muna taya shi da addu'a Ubangiji Allah ya sa ya kyakkyawan ƙarshe, Allah subhanahu wata'ala ta'ala ya sa ya cika da kalmar shahada, sannan kuma muna ƙara roƙon masa Allah madaukin sarki ya yafe zunubansa waɗanda ya sani da waɗanda bai sani ba kuma muna roƙon Allah madaukin sarki da ya gafarta zunubansa da kuma dukkanin iyayenmu waɗanda suka gabata da sannan muna roƙo da addu'a ga Allah madaukin sarki ya yafe zunuban dukkanin yan uwa musulmi waɗanda suka rasu tun daga kakanmu annabi Adamu har zuwa yanzu haka zalika muna ƙara jan hankali ga manya-manyan shugabanni da kuma masu attajirai da kuma attajiran ƙasar nan da su yi la'akari sannan kuma su yi duba da irin abin da Amin ɗan tace ya faɗi saboda ya tabbatar da cewa ko yau ko gobe rayuwa ba tabbas yau kai ne gobe ba kai bane ba don haka su tsaya su shuka abin da yake na alkhairi kada dukiya ko tarin dukiya da 'ya'ya ya sa mutum ya ɓace ko ya kauce hanyar addinin musulunci sannan kuma yana da kyau mutum ya amfani da dukiyar da Allah subhanahu wata'ala ya bashi wajen yalwata wa al'umma domin ko da bayan sa su dinga yabansa ana masa addu'o'i mun gode da ziyartar wannan tashar ta mai albarka sahihiya Hausa TV. Haka saliki masu sauraron mu muna dakon jiran ra'ayoyinku a bangaren comment akan irin labaran da muke wallafa muku a wannan tasha mai albarka. Bissalam.